ƙasa da mako guda da rantsar da sabuwar gwamnatin APC a Najeriya. A yanzu haka wata ɓaraka na neman kunno kai a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta APC game da rabon mukamai a jihar Niger. Wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta APC a jihar Niger dai suna ƙorafi ne game da sabon sakataren gwamnatin jihar Niger da gwamna Abubakar Sani Bello ya naɗa. Sabon sakataren gwamnatin jihar Niger dai Alhaji Shehu Ɗanyaya ya kasance ne daga ƙaramar hukuma guda da gwamnan al'amarin da wasu 'ya'yan jam'iyyar ta APC suka ce bai dace ba, amma shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar Niger sun ce gwamnan ya yi daidai kuma hakan bai saba wa doka ba. Mai magana da yawun masu ƙorafin Honorable Garba A. Bosu ga abin da yake cewa. to yau mun ga an rantsar da shugaban kasa wanda yake muna da wannan sanin cewa buhari zai aiki zai adalci muna kyauta tun cewa shi ma abu bakar sani bello abu lolo mu na neja zai adalci to yau gwamna ya fito daga zone c dupitinsa ya fito daga zone a muna kyauta zazzatan sai yau an waye gari muka gan cewa ma an ce sakata din ba za ba b din ba ba za ba b kuma ba an mai da shi zone c a zone c din ma an doko shi a local government da gwamna ya fito ina ka taɓa yi adalcin kenan to amma ba ku ga wannan kamar zaɓin gwamna ne wanda zai taya shi aiki wanda ya cancanta shi zai zaɓo to yanzu mutumin nan na son tambaye ka a zombi din ba wanda ya cancanta zai taya shi gwamnan aiki shi ma dai alhaji ahmad dogara tsohon shugaban karamar hukumar cancaga dan jam'iyyar ne ta apc ga abin da yake cewa akan wannan batu kamar yadda eh, tsohon gwamnati ta yi abin da ya faru da ita kenan ba ta yi naɗe-naɗe mafi alheri ba shi ya ji mata ciwo tsohon za a yi naɗe-naɗe akan duba cancanta da kuma zonin. To shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger injiniya Muhammad Imam ya mai da martani. Kagan abin mamaki shine shi PDP wancan gwamnati da ta wuce a ta ɗauki SSD daga zombi kuma ba wanda ya wani korafi kamar daniel shashare kuma kuma tsarin pdp ne yanzu no ba wayan bi tsarin pdp muna baka example ne cewa ga yadda state din ta taso. Kakakin APC a jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa ya ce suna baiwa jama'a hakuri kuma a shirye suke su gyara kuskure idan har ya tabbata. Amma mutane su yi mana hakuri Duk inda aka gani cewa akwai ɗan kuskure, ba mun ɗauko haɗin rai ba ne, ba zuciya ba ce, duk inda akwai gyara sai mu gyara. Gwamna Abubakar Sadi Bello dai ya ce gwamnatinsa ta kowa ce, sannan ya ce zai iya yin sa wajen gyara al'amurra. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.